idan mutum yana daga cikin na gaba-gaba dai a aikin addini sannan kuma yana da kyakkyawan tauhidi da tawakkali ga Allah sannan kuma yana da riko da ainihin addinin sadaf yana rungume da sunna akan ce da shi abshir ya habiballah ya masoyin Allah albishirinka diriballah kana tare da yardar Allah karka damu wal janna kuma abin da yake ka yanzu inda zaka dosa shine gidan aljanna kaga wannan albishir guda biyu tun masu dadi ne yardar Allah gidan aljanna wannan Allah ubangiji ya taimake mu da dacewa da wannan lokacin da zaka mutu kana dariya kenan don duk mutumin da aka yi masa wannan albishir guda biyu to zaka same shi yana dariya anan ana ta kuka shi kuma yana dariya shi yasa wani yake cewa ka yi kada ka maimaita abin da kai lokacin da ka zo duniya don san da ka zo duniya ka zo kana kuka mutanen ka suna dariya kaga jariri za a haife yana kuka yan gida kuma ana murna an samu yaro shi kuma kuka yake ta tsalawa to kar ka yi haka kuma za ka tafi lahira kana kuka hmm. ka je lahira kana dariya ana kuka a yi canji lokacin da za ka koma ga Allah kana dariya saboda ka an yi alkairi mutane kuma suna nan suna kuka suna ga ka mutu an yi asara to shine anan za a ce habiballah abshir bi ridallah wal janna wa yuqalu idan kuma musulmi ne mai tauhidi amma yana da sabon Allah za a ce da shi abshir ya abdallah bil jannati ba'da islam akwai bugun littafin da za ku tarda an ce abshir ya abdallah bil jannati ba'da intiqam albishirinka da aljanna da zaka samu amma bayan amma intiqami saboda ka sassaba wa Allah yi wasu laifuka za ka samu aljanna albishirinka amma bayan amma wata azaba so dai da dama dama amma Allah ya samu cikin wayancan wanda za a ce musu ya habiballah eh abshir bi ridallahi wal janna wa yuqalu akwai kuma wanda za a ce da shi abshir ya adu wallahi bi ghadabillahi wan nar Allah ya tsare mu za a ce da shi albishirinka kaga albishir din mummuna ne albishirinka kana tare da fushin Allah wannan kuma wuta tana jiranka wayanna albishir guda biyu duk ba su da daɗi fushin Allah ma azaba ga kuma narkon bala'i na jahannama yana jira to waɗannan su ne albishiyara inda malam ya kawo mana anan yace haza qaulu mu abbasi radiyallahu ta'ala anhu wannan ijtihadi ne na an abbas wanda ya hango ya hararo daga wayansu nassofi ko dai daga ayoyin alqur'ani ko kuma wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharhu ibn al-fawzan yace al-muhtabaru mutumin da duk ya zo mutuwa mu'minan kana au kafiran mu'mini ne ya zan koko kafiri ne in dai har ya zo zai mutu ko mu'mini ne ko kafiri ne yubashsharu indal mauti akwai irin albishir din da za a yi masa lokacin da zai mutu ko dai albishir daddada ko kuma albishir ɗaɗɗata amma dai akwai albishirin da za a yi wa mutum lokacin da ya zo mutuwa sawa'un musulmi ne ko ko a'a kafiri ne fa in kana mu'minan idan har mutum ya zan mumini ne yubashar bi rahmatillahi wa bil janna za a yi masa albishir ne tare da rahmar Allah da yardarsa da kuma samun gidan aljanna wannan shine albishir din da za a yi wa muminai wa in kana kafiran in kuma har ne yubashar za a yi masa albishir ne bi gabalillah cewa ya daga yanzu ba ka shiga fushin ubangiji kuma wabin nar a masa albishir kuma da shiga wuta Allah ya tsare mu fala ya mutu illa wa huwa ya'lamu aina yakunu kowaye ba za a gama ɗaukar ransa ba ya gama mutuwa shure-shurensa ya yi shuru a ga jiki ya yi sanyi ko ina ya nazo ya gama rabuwa da ruhinsa sai ya san inda zai koma kafin a ce ka daina shure-shure sai ka gano makomarka in maljanna wa in manna. mutum yana ta kokarin mutuwa ana nuna masa makomarsa ana gaya masa makomarsa sai ya gama tabbatar da inda zai tafi kafin ruhi ya kuta, sai kuga kuma ya yi shuru Shi kenan kuma sai a ce ne fa ya cika to ya gama sanin makomarsa shi kam a lokacin in ma dan aljanna ne in ma dan wuta ne wala yunkiru tauba lokacin da tuba ba zai yiwu ba gashi ka gano kuskuren ka kuma amma gyara ba zai yiwu ba yanzu ne za a yi maka wa'azi ka gane kurinka ka tuba ka gyara amma idan har ka kuskura lokacin ɗaukar rai ya zo to za ka gane kuran tuba kuma babu dama ba za a tuba ba a lokacin watakallus babu dama kuma a kukuta awit tazawwud kuma gashi ka gane ba kai guzurin komi ba kuma ba dama ka tafi da guzuri duk dukiya ka barta a baya ba dama ka ce zan yi sadaka zan zo in yi kyauta zan zo in yi isani zan zo in taimaka zan zo in gina zan zo in gina makaranta masallaci zan taimakawa marayu bayin Allah talakawa zan yi ba zan yiwu ba an gama lokaci ya kubuce kuma gashi kana tuna kana da abun da za ka yi haka amma kuma lokaci ya kure gashi kuma an nuna maka makomarka kuma ka gama gane dalilin da yasa ga nan za ka koma kuma ko da aljannar aka nuna ma sai ka ji ina ma da a ƙara mini lokaci don in ƙara alkhairi ni'imar ta faru amma a yanzu ne ga mutum yana ta yi rowa Allah ya yi gaskiya wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi marowaci fa baya wa kowa rowa kansa yake wa rowa wallahi duk sanda kaga ka dage kayi rowar wani abu to yi wa kanka don bai wuce kila ka ci kai kashi ko kuma kila ka tara ka mutu ka bashi ya wuce haka bai wuce ba ko ka sa riga ta rube ta yage ka ziyar da zumman ka sai wata to amma wanda ka ba wani fa ko wanda ka taimaka wa addini ko wanda ka yi sadaka kyauta zumunci duka waɗannan fa alkhairan su guzuri ne za ka je lahira ka tarka kayanka wa'annan kuma wanda ka jibge ana kiran su taska idan kuma mummunar taska ce su ne wanda za a yi wa mutum lalas da su ranar gobe kiyama sai a ce karka damu dukiyar ka ce da kace kar kowa ya taɓa sai kai yanzu ma kai kadai ke da abunka zuku ma kanassu li an fusiku sai ce ku ɗanɗani abun da kuka tara don kanku kawai Allah ya tsare mu to zai ga ga mutuwa ta zo wala yumkinu taubatu babu dama mutum ya tuba ga lokaci yayi ya ga abun da ya kamata yi dai yi ba ya an nuna maka kuskurensa ya kamata ayyace Allah na tuba to ba zai yi ba yanzu lokacin tuba ya kure domin idan ka kuskura ka zo ga gargara to ba magana tuba idan ka kuskura rana ta fito yamma to ba magana tuba amma a yanzu kana cikin ka kana daidai da ka tuba ka gyara aikinka kuma ya gyaru kuma ka ji daɗi to amma shaidan bai barin mu mutu baɗin bai barin mu mu canja hali wai sai mu biyewa hadisin nan na ainihin hausa wai hali zanen dutse shikenan kai halinka kawai baka da kirki shikenan sai ka tafi a haka mara kirki ba za ka yi kokari ka yi wa kanka alheri ba ka zama mara kirki har a kanka har ka yi wa kanka rashin kirki ba za ka dage ba kai tsorurci alkhairin da za ka je ka tarda a lahira dan uwa lokuta da dama da ba za ka samu ka nutsu ka gane yadda za ka bauta wa Allah kaki lokuta da dama da za ka nutsu ka yi ta istighfari kaki lokuta da dama da za ka dan ware yi ta hailala kana salatin manzon Allah kaki cikin yan dukiyanka abinda za ka dan ware ka rika taimakawa wajen samun guzurin lahira kaki kai kam dai za ka yi kuɗi ka tara ka yi kuɗi ka tara ka yi gida ka tara ka kai keji ka tara ka yi can ka yi can ka yi can ba hana ka ba fa yana da kyau ka yi gidajen yana da kyau ka yi gonaki yana da kyau ka yi filaye yana da kyau ka yi dabbobi yana da kyau amma ka san cewa yana da kyau kuma ka yi guzuri yana da kyau ka yi guzuri domin kana da tafiya a gabanka ko a duniya ne za ka tafi ba guzuri za ka ji jiki ko da gunda ya fi ko ina alkhairi za ka je in ka je ba guzuri ba za ka ji daɗi ba yau dai ka tafi ka tafi saudiya ka sauka garin makka ko madina ba ka da ko kobo ba ka da komi ba za ka ji daɗi ba karewa dai kenan to yayin a china kadira eh ko congo eh ko wagadugu ka sauka ka da ko ya za eh eh akwai matsala to wannan lahira ce za a tafi inda ba mai taimakon wani don kila in a kongon kuka hadu da ka zai taimake ka ko babanka dai kawai dai kaga babanka ka sauka baka da komi kana ya zan yi kawai dai kaga babanka a mota ba za ka ji daɗi ba ko yayanka to a lahira ko ka gan shi ba ruwan shi da kai yau mai firru mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli kulli imrin yawma idin sha'nu yughnihi aya ce ga ta har mun saba da ita kullum ana ta karanta ta muna jin ta kamar irin yadda aka saba da tatsuniya eh? yini ne da kowa zai guje wa kowa fa kaga dai an ce sirrul mar'u min akidi kaga ko kana taina kaga yayanka ya sauka har ma ana tuhumar ta iya godiya zai yi kai kuma kana da takardun zama kana da gida kana da komi zai ji wahala kaga shi ya samu shi kenan Allah ya taimake shi to a lahira kuma gudunsa za ka yi wa abihi babanka ma wa ummihi mahaifiya sahibati matar ma wa bani yaya kowa ba mai kula wani fata kowa ta kansa yake yi sai in ka je da guzurin kanka naka shine kawai kuma duk nauyin zunubin da ka je da shi ba mai karɓar ka kamar yadda ka san in kuna da kanwa ku kuma maza ne guda goma aka haife ku uwa ɗaya uba ɗaya kuna da ƴar autarku kwaya ɗaya su ku kuma sauran maza ne ka san wannan za ka ji daɗi akwai gata ko eh uwa ɗaya uba ɗaya ku goma amma ta goma mace ce ba za ta ji daɗi ba kuma dukkan ku masu alheri masu arziki kuna da kanwa kwaya ɗaya tal duk sauran maza ne kuma kowa mai kuɗi za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba to ta yi ciki ta yi ta naƙuda akwai mai taimaka mata ya kari cikin eh amma wani abu ya danne ta ba za ku zo ku yi maza ku dauke mata ba to ya cikin nan eh dai ku yi ta neman dokta wani magani za a yi dokta dole uwar ta ba ba ta isa ta gaji cikin ta huta ba ko akwai wanda zai ce mu dauke mata cikin nan ta huta to wallahi haka zulubin lahira kowa sai zai ji da nasa kamar yadda za ta ji da cikin nan duk gatan nan ba mai zuwa ya karɓa mata to haka lahira take sai dai in ta aihe shi da kanta in ya gagara kuma in an fede ka amma dai wani ya karɓa a ce bari kai ka karɓe ka wata biyu kai kuma yi kai wata daya kai abdullahi kai wata da kwana talatin kai ka yi kwana ashirin ta samu ta huta duk gatantan nan mu barka da ciki zai yiwu to wallahi haka zunubin lahira duk ɗaya dai ta ji da kayanta to Allah ya tsare to wannan yace wala yumkinu tawbatu ga lokacin mutuwa yayi an nuna maka makomar ka tuba kuma ba zai yiwu ba wata kallusu kuma nan gidan ba dama ka ce za ka tsame kanka ka kubuta daga gidan shi din ne dai wala tazawwudu kuma ba dama yanzu ka ce za ka yi huzuri sai dai mutum ya kakaki rabbi ji'uni ubangiji a maida ku maida ni la'alli amalu salihan ko na yi kyakkyawan aiki wai Al'amadu salih bai yi ba ba guzuri ya gane aikinsa duk na barna ne yayi la'alli amalu salihan fi ma taraktu cikin abin da na bari Allah ina da kudi ina da kadarori ina da kaza ina da kaza Allah a bar ni in koma duniya duk in kashe su ta hanyar alkhairi in yi addini da shi in gine-gine na alkhairi masallatai makarantu taimakawa marayu taimakawa bayin Allah rauna na in yi ta sadaka in yi kyauta fi ma taraktu cikin abun da na bari sai a ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhu ila yawmi yub'athun kaga wannan babu kenan ba za a koma ba guzuri in kayi shi kayi shi in baka yi ba shi ke nan baka da guzuri Allah ya kare mu ah, min al saliha ya ce ya irji'uni la'alli amalu salihan to ba dama yanzu lokaci ya wuce na aiki wa hadha wannan ja'a fil hadisi ya zo a cikin hadisi ingantacce ruwayar bukhari da muslim anna man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a duk mutumin da ya so haduwa da Allah salum alu to Allah zai so haduwa da shi lokacin da kake raye yanzu a lokacin za ka yi ta burin yin abun da za ka samu kaga ka haɗu da Allah salum alu Allah yana bai son ka kana son Allah Allah ya yarda da kai ka yarda da shi ya baka ka amince kana jin daɗi yana jin daɗi ka don Allah yana jin daɗin mumini to duk mutumin da yake son haduwa da Allah Allah ma yana son haduwa da shi ya za a gane kana son haduwa da Allah kai ta ayyukan alkhairi kai ta ibada kai ta neman yadda zaka gane Allah ka bauta mishi ba tare da shirka ba kai ta kokarin gane karantarwar manzon Allah ka bi shi ba tare da ka bi karantarwar waninsa ba to anan ne za ka yi ayyuka na gari anan ne za ka samu tattali na gari anan ne za ka kubuta daga shirka man kana yarju liqa'a rabbih dama an ce duk mai son haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan yayi kyakkyawan aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ada kar ke yin aiki don riya ko aiki don duniya ko aiki don jama'a su amince da kai ko aiki don samun shiga a su mutane ko aiki don samun matsayi da yawa abin da yake kashe mana ikilasi kenan wallahi wani daga kagan shi san don Allah yake yi wani kuma daga kagan shi san kawai abu kaɗan zai yi abu kaɗan zai girma kawai sai ka neme shi ka rasa abu kaɗan zai shiga tsakani sai kaga kawai ya janye alama ta nuna dama ba Allah yake yi wa aikin ba watakila don wata manufa yake yi yana ga in yayi akwai abun da zai samu a nan din ko kuma akwai dan wani fuce da zai yi ko kuma akwai dan zuhuri da zai samu sai ya ga ba zai samu ba ne ka neme shi ka amma ne yi don Allah ba don Allah yake wani za a ga yana da girmansa da matsayinsa da komi ya dage yana kai don Allah kawai wani kuma za a ga cikin talauci cikin matsala cikin kakanika kuma ya dage yana ta yi wani kuma za a gan shi kyau kyau kyau kyau yana ta fama yana ta fama wata rana kawai wani abu kaɗan sai ka neme shi ka rasa duk abin da mutum zai yi yayi shi lika fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ada ishrak shirka da ibada shine ka rika yi da wata manufa ka rika yi don wata manufa shine ma'anar shirka a ibada duk abu in dai ibada ne ka yi shi ka da Allah kawai kuma ko da wani ya baka haushi ba za ka bari ba don ba shi kake yawa ba amma duk mutumin da zai ce in dai wani yana nan ba zan yi ba in dai har da wani za mu to ni ba zan yi ba in har ni wani har in dai karkashin wani zan yi aiki ba zan yi ba in wallahi tallahi ba don Allah yake yi ba kana yi don Allah kuma wani ina ruwanka da shi shi kake wa ko Allah kake wa to da ma ya kace akwai abun da kake so ka samu kaga ba za ka samu ba aikin ka ba salihan bane to don haka kai aikin ka don Allah ko wa'azi ne in mutum ya zo ya zauna yana yi yana neman matsayi wallahi wallahi zai tashi ranar gobe kiyama sa tsakiyar wuta mutane suna maza kallo kamar an samu TV wannan ba kai ne yace to ai abin da raken ba shine a can ba ka gani ka gani ya zama aikin banza ka ka a tsakiyar wuta kuma kai ne eh, sahibul amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar me ya jawo saboda ba ikhlasi ba don Allah kake yi ba ka gani kana yi ne don matsayi kana yi ne don dukiya kana yi ne don yabo kana yi ne don neman yardar mutane kana yi don neman wani matsayi ko wani abu daban da kasa a zuciyarka ku kulla amma ba wai don a gane ba don a gyara don a tsira don Allah to wannan shine matsala yi don Allah don haka mutum sai ya yi buri ina wallahi sai ka zo mutuwa ka gane kuranka kana zuwa za ka mutu ya ka tuna kai ashe aikin nan nawa duk ba mai kyau bane Allah mai dani duniya in yi kyakkyawan aiki rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu lokaci na na bar shi a banza ya tafi Allah mai dani in sake tsari dukiya ta na bar a banza barni in sake komar da ni in sake tsari duk abin da ka san kayi ba don Allah ba kana neman a maido ka duniya don ka canja ka dawo kai don Allah Allah ce ina innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna Allah ya tsare mu annabi yace man ahabba liqa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahabba Allah liqa'ahu tun mai son haɗuwa da Allah Allah yana son haɗuwa da shi in dai kana son haduwa da Allah to kai ne mai yi don Allah ba kai don Allah sai ka hadu da Allah yana son ka kana son shi amma kana yi ba don shi ba sannan kuma ka je ka ce yana son ka ya za a yi ba don ni kake yi ba ko ko ɗan takara ne ya tsaya ya gane ba shi kake wa aiki ba kana yi wa wani ne ya samu kuriya sai kuma ba ba ci nasara ba ne? ka dawo ka zo gunji ka ce ka muna murna ba na zo maka murna yana son sa bayan ya zo ya san kayi wa wani aiki sa'a ne ba kai ba kuma ka lallabo saboda Allah zai da kai to Allah ne za ka yi ba don shi ba kuma ka je ka ce yana son ka eh shi yasa yake mana habba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu duk mai son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi to in kana son haduwa da Allah za ka riga yin aiki don Allah in dai kana so to kai aiki don Allah sannan قالت عائشة سي عائشة رضي الله تعالى عنها تشي يا رسول الله كلنا يكره الموت dukan mu ai mutuwa kan ba masu to ai ita abinda ta fahimta duk mai son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi za a haɗu da Allah ba mutu ba to ita tana tsammanin duk mai son mutuwa to Allah yana son shi ita take nufi don ba a zuwa a haɗu da Allah sai an mutu don ba a duniya ne za ka ga Allah ba ba a duniya ne za ka je ya baka sakamakon sakamakon sai an je lahira to duk mai so ya zai yi sai so mutuwa ko wani in kuntum tuhibbuna al-ala wa tamannaw ma da ya afwa wa tamannaw ma ta in kuntum sadiqina ko in kuna so da gaske kuke yi kuna Allah ne yanda kuke faɗi kamar Yahudawa da aka yi musu raddi fa tamannaw da mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa mana Allah ya ce wala ya tamannawnahu abadan eh ba za su yi burin mutuwa ba saboda mugun aikin su ba mai kyau bane to Aisha sai ta bayyana cewa mutumin da duk yake tsoron ya mutu to ya shiga matsala sai ta ce ya rasulullahi wannan kalma ta yi nauyi ya rasulullahi kulluna al maut kowanne muku ba mai son mutuwan nan fa duka fa muna kyamar mutuwa ya abun yake qala laysa kadhalika ya aisha yace ai ba haka al'amari yake ba aisha ba wannan ne manufa ba innamal mu'min shi mu'mini yubasharu indal maut in yazo mutuwa ne za a yi masa albishir lokacin da aka yi masa albishir za a nuna masa ayyukan alkhairinsa sai ya ji daɗi sai a nuna masa sakamakonsa sai ya ji daɗi sai a nuna masa makomarsa sai ya ji daɗi to a wannan lokaci fayuhibbu liqa Allah sai ji kawai yana mutuwar ma baya jin zafin ta kawai ana daukar ran din yana jin dadi yana so ma a yi maza maza a kai shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya cika ku gaggauta dauke shi daga wannan gidan na duniya ku kai shi maza gidansa don yin mumini ne yana nan yana ta kiran ku wai me kuke yi ne kuka gane ni anan ku gaggauta kai ne ba kwa ganin alkhairi ne a can kun tsaye tsumare ne a gidan zafi gidan matsala gidan kaza to Allah ku gaggauta ɗauka ta ku tauda ni daga nan mana ku kai ni makoma ta mana ko ba kwa ganin alherin da yake jira na ne yana kai amma ba kwa ji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi maza maza kai bawan Allah idan kuma mugu ne baya so a ɗauke shi daga nan sai saboda ya ga inda za shi ba kyau daga an ɗauko shi a rataya sai ga ta kuma ido ne yanzu ashe ba kwa sona ba kwa ganin inda kuka za ku za ku kai ni yanda yake ne ba kwa ganin bala'in da kuka tinkare ni da shi kuma ku aje ni ku aje ni annabi ya ce to me alkhairin aje banza a ku tafiyar ma kar ya an ku maza maza ku sauke shi don ba alheri kuna rike da mugu ko kuna aje da shi a ɗakunanku ku yi maza ku kai shi kawai to shi a lokacin yana kuka yana ƙara an ce dabbobi duka suna jin ƙaran banda mutum da aljan lokacin da ake tafiya da shi makabarta yana ƙara yana cewa a maidani ni a maidani ni a maidani ni amma ku ba kwaji kuna ta murna kuna ta gai mutuwar ta yi jama'a kai wannan bawa Allah ya samu ko ya yi taro ya yi taro wa yana kuka ko ba ku sani ba eh tana ta ƙara eh, wani kuma wulagantacce ne ma an ce ya mutu ya ce waye ne ayya mai tura wulba nan ne mai yo ita ce ce kariya to Allah ji garai eh, ai farlu ki baya ne ai wasu sun je wasu ni san wasu wai talaka ne a ce mala'iku sun cika filin suna dauke da shi hmm, bawan Allah ne na gari mala'iku suna ɗauke da shi suna taimaka addu'a shi kuma yana ta murna ko kuma kuna ta mutu wai ya baka je ta biya ba ce zan je to ai ba ai da kowa ma in ka je tabiyar ma wa zaka gaida eh. eh bai da kowa ai fi sabilillahi akwai matsala eh in yana da imani ba ko duk duniyar ko majalisar ɗinkin duniya ta taru in dai baka da imani aikin banza ne baka taba ganin taron nesa Mandela ba eh. eh ba ga taron da ake masa ba ne <laughs> mutum mutum nawa ne <laughs> to har ne kam duk yadda aka taro aikin banza ne haka kuma mushirikin musulmi duk yanda aka taru aikin banza ne yawa ka kawai a ibadar ka. ka ibadar ka. wallahi in baka da ibada saliha shirme ne kana kuka kana ta a dawo da kai kai nagari kuma lokaci ya kure mana habba liqa Allah ya habba Allah liqa me son haduwa da Allah to Allah yana son haduwa da shi sai kaga kana murna kana so ka je ka koma ga Allah saboda alkhairi ne shi ma kuma Allah yana maraba da kai wal kafiru arne kuma yubashiru bin nar lokacin da yazo mutuwa kawai sai ai ta masa albishir da wuta fayubjiru li Allah sai ji baya son zuwa san haduwa da Allah bai so saboda yayi shi Allah yana fusace da shi yanzu haka ce ta kai kai kai ka tabo bala'i kai baba yarinyar kwamandan sojojin nan ne ba wannan yarinyar kuma wallahi su ne suka wuce sun ganka kana tsaye da ita kuma kawai sai wani ya zo da gudu ya ce ya ya ce wallahi sojan nan a kusace ga can ya taho da kurata uku <laughs> za ka ce bari ya zo yauwa mu haɗu da shi eh? to amma in alheri ka ya kace ya zo ya yana ta murna ya zo ya ga waye yayi wannan taimakon kaga kana so ku haɗu don za a yaba ma har ɗaukar hotuna to amma ka ce a ce fa ya zo da kurata uku to ya in Allah ne za ka je yana bukace da kai baba eh akwai matsala to Allah ne ke bukace da kai ba sai aka nuna mutu aka ce ga wutar jahannama da kushin ubangiji to shi zai yarda ne ya so sai dai aje je da shi dole a dole ne ake kai shi kamar yadda in ka jawo dabba za ka kai ta kasuwa ne dai kai ta bin ka dole ba don tana so ba za a kai mayanka kaga za ta je ne kawai a dole ko kana jansa za a je inda za a yanka ai ba ba sai dai a karfi da yaji ko a duniya ne ga ita ana in aka kawo wannan sai a yanka an kawo wannan sai aka jawo ka kai ma aka doshi gurin za ka zo kana dariya to kaga kuma dole za ka zo tun da an fi karfin ka dole a kawo mutum saboda an fi karfin shi yana ji ana ja yana wayo wayo har ma ya haɗiye zuciya ma kawai ya daina ma wayo wayo saboda ba yanda ya iya to haka lahira dole ka je kana kallon bala'in da ka tinkara kuma dole mala'iku ne kafi karfin su ne haka za su jaran kana ji kana gani sai ka iso to fa yanzu akwai lokacin gyara fa jama'a muna daidai da mu gyara tsufa bai hana ka gyara ba tunda mutuwa ba ta zo ba buruciya ba za ta hana ka gyara ba tunda mutuwa ba ta zo ba jahilci ba zai hana ka gyara ba tunda baka mutu ba kana iya gyara wa'annan duka a yanzu duk aikin da ka san kana yin sa da ba daidai ba kana iya gyara shi tunda baka mutu ba duk abin da kai ba don Allah ba kana iya gyara niyyarka ka yi shi ba don Allah ka shi don Allah madadin wanda za kake yi ba don Allah ba Allah yana da jin kai har ma sai ya canja maka mugun aikin ka na dadin sai ya dawo da shi kyakkyawa yubatilullahu sayyi'atihim hasanat wa'anda Allah zai iya maida musu mugun aikin su na da sai ya dawo kyakkyawa matukar sun yi taubatan nasuha to muna da lokaci da za mu tuba mu dawo mu gyara aiki to me zai hana ba za mu tuba mu dawo mu gyara aiki matukar mun yi imanin wannan ranar za ta zo mana tunda har muna da imanin za ta zo kuma hakan ya mun yadda manzon Allah ne ya faɗi shi kuma mun yadda ne gaskiya ne ko akwai wanda yana tunanin ranar ba za ta zo masa bane ta mutuwa albishirin nan kana tuna ba za a yi maka shi bane ko dai albishir na alkhairi saboda kai mumini ne me yi don Allah ko kuma mummuna albishir da za a yi ma na cewa bala'i da jahannama tana jiran ka da kushin ubangiji saboda baka yi ikilasi ba akwai wanda yake tunanin haka zai tsira ne dole ba mai tsira cikin mu tsiran mu tuban mu gyaran mu ikilasin mu mu don Allah kawai wannan shine zai taimake mu tunda mutuwar bata zo ba Allah ya ba mu lokaci kuma lokaci yana da tsada ba abin da ake asara ya tabbata asara kamar lokaci domin lokaci duk wanda ya fita ya fita numfashin nan inda mun san tsadarsa da ba za mu riƙa yin sa yana tafiya a banza ba duk wanda ka shaka ka kurzar ba wannan ko rabu kenan kuma a kirge ki numfashin naka an kirga sai ka je ka kare shi kana masha'a yana ta guda a banza kuma duk kayi asarar wannan ba gara ka je kai can fitar da shi kana aikin alkhairi ba ka je kana nazarin alkur'ani ko kana nazarin littafi ko kana nazarin ainihin wa'yansu jumloli wa'yanda za ka gyara addininka da su ko kuma kana wani aiki na alkhairi wanda za ka samu ka ci halal ka ci da halal eh amma ka je kana ta masha'a da numfashinka yana ta kana ta asara duk sanda numfashi ya fita to in da an baka miliyan yanzu sauran miliyan ba da miliyan ba miliyan ba wata ran ya dawo saura biyu har a dawo saura ɗaya kana watsa shi kawai ya ga ka shi kenan an gama ba ko famfon duniya na bature haka tara maka ba za ka numfasa an gama na Allah sun kare duk wanda ya gaya na samun zuma mai taimakon numfashi to akwai ragowa ne in babu ragowa ba wani taimako da za a sa ya taimaka maka duk mukamin ka wallahi Allah ya tsare wa qala ta'ala idan muka dubi suratul ahqaf Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle alladina wadannan da qalu suka ce rabbuna Allah mu kan ubangijin mu Allah ne duk abin da zamu yi don Allah zamu yi yauwa ba wai kai ne ubangiji mu ba balle mu don neman yardarka ba kai ne ubangijin balle mu don neman abun hannunka ba kai ne ubangijin balle mu don neman matsayi a gunka mu muna yi ne don ubangijinmu don haka rabbuna Allah ubangijinmu Allah sun mattaqamu kuma suka kafu a kada a raya a haka suke ba za ka razana su da abun duniya su gudu ba ba za ka razana su da wata barazana su kau ba ba za ka bata musu rai su fushi su bari ba su da ma don Allah suke yi ba don kai ba balle ka ka su su watsar hmm. ko ka ba su haushi ba za su bari ba don aikin Allah suke rabbuna Allah thumma taqamu sannan ga istiqama inda ake samun matsala kenan rashin istiqama nan babban aiki ne istiqama mutum ya kafu akan abin da ya tabbatar da haka yake ya tsaya a kai ko ko ko yabon ka aka yi ma kana nan in kushe ka aka yi ma kana nan fusata ka aka yi ma kana nan gardaba aka yi maka ma kana nan yarda da kai aka yi ma kana nan dai istiqama wannan shine summa taqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun abu biyu duk sun rabu da su lokacin mutuwa qaw fala khawfun alaihim ka san idan mutum zai zo mutuwa za a bashi fili ya gano inda za shi sai aka nuna masa mugun guri inda zai je ba zai ji tsoro ba to su za ce fala khawfun alai ba tsoro inda za ku je alkhairi ya kuka gani sai a nuna musu alkhairi ke to ku ba tsoro tare da ku don a rayuwarku kun yi don Allah kun yi kuma kafu akan haka har mutuwa ka zo muku don haka ba ku da tsoro inda za ku lahira alkhairi ne wala hum yahzanuna kaza idan mutum zai mutu zai yi bakin ciki ko ya bar dukiya ya bar lokacinsa ya tafi a banza bai yi aikin alkhairi ba bai yi kyakkyawan aiki ba ko duk ayyukan da yi na banza ne ga kuma dukiya bai yi sadaka ba bai yi kyauta ba bai yi taimako ba sannan kuma gashi zai barta yana bakin cikin barin abun ga yaya ba tarbiyya, ga mata ba tarbiyya, ga dukiya ga gidaje ga kadarori duk zai bar su ba zai bakin ciki ba sannan ya ga inda zai je bala'i ne kaga zai bakin ciki ko to mumini za a yi masa albishir biyu la khawfun alaihim ba tsoro inda za ku ba abun tsoro bane za ku je ku tarda sannan kuma sai a ce musu wala hum yahzanun ba za su yi bakin cikin barin abun duniya ba don abun da suka gano sun ga wannan shirme ne kawai dan gidan da suka bari ya suka ashe da a bola muke za ka yi bakin ciki don ka tashi daga kan bola ka shiga falo eh kaga ba bakin ciki kana kwanci a kan bola sai aka ce shigo nan ya ka shiga gida mai kyau da falo da ac sai ka ce allah sarki fili na na kan bola eh ba za ka yi bakin ciki ba to don haka don barin gidan duniya ba zai bakanta musu rai ba barin dukiya ga ta nan komi kawai dukiya ce ko kuma mai mulki ne sai ya kyakkyawar rayuwa akan addini mulkin sadin sai ya gan shi ga can wanda za a bashi ya fi nana idan ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira inda za ka ga lahira za ga ni'ima da mulki babban mulki ba irin na duniya ba kaga ba zai bakin cikin bare kansila ba ba zai bakin ciki da ya bar ciyawan ba dan ya bar kujerar gwamna ko shugaban kasa ko minista ko wani memba ko wani ko senate zai ji haushin barin wannan kujerar ga can mulkan kabira ga Nima. to mumini haka za a yi masa albishir innal na qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro tafiya lahira ba bakin ciki barin abun duniya ba sa damuwa sab sannan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fussilat yake innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna innal ladina qalu lalle waɗannan da suka ce rabbuna Allah ubangijin mu Allah ne thumma istaqamu sannan suka kafu fa ba wai kawai fadar baka ba aiki ba mm, fadar baka din ya dace da abin da kake yi ya taka ku akan haka thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu almalaikatu malaiku tatanazzalu alaihim za su yi ta saukowa su su yi ta saukowa lokacin da ake jana'izar sa lokacin mutuwarsa sai su sauko kowanne in ya sauko sai ya masa albishir Allah ta kafu wala ta son kar ku yi bakin ciki tsoro kar ku yi lahira ku ba abun tsoro bane duniyar da kuka bari ba abu ne da har za ku yi bakin cikin barinta in wanda za ku tar za ku je gun ya fi wannan haka mala'iku za su yi kai maka kuma jana'izar duk mala'iku za su zo su cika wani bawan Allah lokacin da aka zo jana'izar sa sahabbai suka ce oh wannan gawa anya ba nauyi abu sakwa yau <laughs> manzo Allah ya ce ayya ku dai kuna rabe kawai mala'iku ne suke dauke da shi ku ne ba ku gani duk nan mala'iku ne su suke tage da gawa ku dai kun dafa ne kawai shi yasa ba ku jinko nauyi tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu sai su ce wa abshiru <coughs> ku yi farin ciki ku yi bushara albishirinku bil jannati allati kuntum tu'aduna yau kam za ku haɗu da aljannan da ake muku alkawari ta kullum da a duniya ba kullum ana ce muku aljanna ga wa'inda suka yi kyakkyawan aiki aljanna ga mutanen Allah aljanna ga bayin Allah na gari al to yau kun haɗu da aljanna eh, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna aljannan da aka kasance ana muku alkawarin ta haka ai ainihin wato a cikin suratul anfal Allah yake wa qa'um wa qala Allah ta'ala ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق wannan kaga arna kenan da duk mutumin da ya rayu ba akan aikin alkhairi ba duk mutumin da ba don Allah yake abu ba Allah subhanahu wataala yake walau tara ya kai manzona ya kai ne shauraron littafin Allah ana karantawa ina ma da za ka gani iz ya tawaffal ladina kafarul mala'ikatu lokacin da mala'iku ke ɗaukar ran kafirai ina ma da kana kallo eh Ya buna wujuhahum suna ta dukan fuskarsu. Kula ke ne za a tabbazar mutum wa adbarahum da bayan su a bugi gaba in yayi baya a bugo shi ya dawo a gwabje shi ya koma ana ta dukansa gaba da baya ina ma da a ce an buɗe muku yanar idon ku kuna kallo sanda ake ɗaukar ran kafirai iz ya tawaffal ladina kafarul mala'ikatu sanda al mala'ikatu mala'iku ya tawaffal ladina kafaru suke ɗaukar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna dukan su a fuska wa adbarahum da kuma bayansu bayan duka kuma suna ce da zuku azabar hariki ga wuta nan balbalin bala'i kuma ku je ku ɗanɗana azabar hariki azabar gobara azabar kuna za ku ɗanɗana ina ma da kana kallo kai da lara'aita amran azima da ga babban al'amari wannan fa shine abin da yake kiran kowane ɗan adam imma albishir kyakkyawa imma albishir mummuna ko dai a ɗauki ransa ana masa albishir ko a ɗauki ransa ana jiggarsa ana nuna masa makomarsa yana burin ya dawo kuma za a dawo ba amma yanzu muna da lokaci muna da sarari da za mu dawo mu gyara amma ina mun zauna ba abun da muke sai wani kawai kuduri na banza a cikin zukatanmu kana nan kana ta jin haushin wani abun da ba zai amfane ka ba kana ta jin haushin baka samu abu kaza ba abun da ba zai amfane ka ba kana ta burin sai na yi kaza alhali baka san ma ko ba zai samu ba ga abin da in ka dage shi kan ba za ka yi asararsa ba kuma baka dage ba kuma baka san mutuwar karan da za ta zo ba kuma kana ta kokarin numfashi ka san kuma numfashinka a kirge yake ka san ku duk abin da ake hudda shi ba zara ba ta barin da ne ko ka san ku zai kare to me ya kamace mu mu koma mu gyara ayyukanmu mu gyara niyya tukunna niyya ita take gyara aiki ikhlasi yi don Allah sannan mu dage mu rika karatu mu san menene za yi don ibada ba karatu matsala ne Allah ubangiji ya taimake mu kuma yanzu ba abun da ke dan ya yaudare mu ya kwace daga hannunmu kamar karatu mi ne ka ce ah, kai ba damuwa zan yi bincike a kwamfuta eh, karatu a auren ba karatu yanzu a karatu tana tinkaho akwai shi a memory na aiwa a wannan ni ma yana da shi a memory na kuma he eh, wata bai shi shi ba kuma akwai shi a memory yau memory kwakwalwar ka ne memory roba ne ba ko a memory na memory roba ne eh? to ka je ma a memory roban bai yi siyar ba za ka je lahira da shi amma ina memory ka yake ba akwai mai raba ka da shi to amma sai mutane mun kasa ganewa karatu gashi nan mu tsaya mu yi Allah ya ba mu lokaci ba za mu tsaya ba ka je ko da ma ba za ka ɗau littafi a riƙa yi da kai ba ma ka je ka rinka ji kaza mai kyau ne kaza ba kyau kaza ya kamata ba za mu iya ba Mun lagwance amma kuma a gefen duniya mu jarumai a iya yi mu jarumai idan kuma muka zo ma muka ce za mu yi addinin ko za mu dage sai mu riƙa yi na riya ko mu yi riya ko mu yi sum'a ko mu yi don gwaninta ko mu yi don neman matsayi ko mu yi don neman yarda kaga nan ma an samu matsala masu kokarin ma sai ka tarda zuciyarsu ba ikila balle kuma wanda baya yi kwata-kwata inda aka samu matsala kenan Allah ya rufe asiri don haka ah, shugaban ɗalibai ya ce akwai zama da za su yi don haka mu taƙaita karatu za mu tsaya a nan insha Allah sai kuma Allah ya kai mu rana ta yau sai mu dora tunda muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma الله سبحانه وتعالى يأتي منا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ترضى ما في دنيا da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka taimaka masu taimakon addini a ko ina suke a duniya Allah ubangiji ka rufa asirin wanda yake rufa asirin wani a ko ina yake a duniya Allah ka taimaka wa masu taimakawa bayin ka ya Allah ko ina suke a duniya Allah muna roƙonka alkhairin ka duniya da lahira ka shirye mu da mu da zurriyan mu gaba Allah ubangiji ka sanar da mu ilimin da zai amfane mu da mu da zurriyan mu ya ubangiji ya amfanar da al'umma Allah ubangiji ka taimaka wa shugabannin mu da kyakkyawan da kyawawan zukata Allah ka sa musu son addini fiye da son mulki Allah ka sa musu tausayi a cikin zukatansu da son adalci Allah muna roƙonka ka taimaka wa malaman mu da haƙuri da juriya da kafuwa ya Allah kan kira Allah ubangiji ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaka wa shugabannin mu da zukata kyawawa Allah ka sa tausayi da son addini a cikin zukatan shugabannin mu tun daga shugabannin unguwa yanki gari lardi yanki jaha kasa Allah ubangiji ka taimaka musu Allah ka yi musu jagora akan shugabancin su Allah ubangiji ka taimake mu ka yi musu biyayya a inda duk suka kira mu a aikin da bai saba wa Allah ba Allah muna roƙonka ka taimake mu da gudu tare tsira tare da mu da iyayenmu mu, shugabannin mu, maluman mu Allah ka taimaka musu ka saka musu da alkhairi Allah ka wadata malaman mu Allah ka wadata malaman mu Allah ubangiji ka raba su da mai son wulakanta su Allah ka daidaita rayuwar mai son ganin daidaicin su akwai bayin Allah da muke tare da su a rayuwar duniya wanda suke tozarta bayin Allah sai a kama mutum sai a je a tsare shi a ce sai an biya kuɗi a sako shi Allah ubangiji ka kawo mana ƙarshen wannan abu Allah ka tora asirin wayannan bayin Allah Allah ka raba mu da su Allah ka kawo ƙarshen wannan abu Allah ka kawo karshen wannan abu ku je yanda har an fara kama malamai yanzu akwai ma wanda yake makaranci ne na duniya duniyar musulunci duka ta san shi a wata ƙasar ma in ka je ana ga kamar ma ba za ka iya ganin sa ba saboda matsayinsa da da ake jin karatunsa amma wai yau an yi kidnapping shi to Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan abu Allah muna roƙonka don ba mu da garkuwa ba mu da kariya ba mu da inda za mu ya Allah sai dai kai Allah kai ne Allahu samadu Allah kai san mana الله كي سمنا الله كي سمنا الله كي منا كاريا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.